kuma wani fasali wanda zai magana kan المرأة التي لا خير لرجل منها مثلا بقى عارفة ده نمجي كل غير النمجي منها إن يبدي مثلا لأن كو حديثي ما لا أتم نساء ندامة دي ما تاكي نساء دانا بسم ولا عبد نجابة وحمانة من حزنين وفي تغشافها برغدنا بسم غالة من أنس يمتين وحمانة مرداد زنتين ولا عبد نجابة وحمانة من حزن لا عبد كما نفعل لا لا عبدني ولا عبد حاكم تبني تاتا نرامة تتمعك ولي أن لا نرامة من حسب تجعنا في السعارة da bur'un na warkewar wannan rama da ta sami ta tabbata fi kirshati har da tsitsan bakinta in ya tsinance ta dan harati dan game da kana ta muhaffafatin da ba'u layar muqabatin tara'ibuha masulatin kasajin jali to bai dan harati ala alhusi sai ya dauka ma'ana daukaka ta za ka ga ko mata suna amfani da wannan in mace na da dama sai haka sun kawo ta tsazon kamar tsazon zuri gare su sun kawo ta gaba haka hatta sun tawace da min zace ta san fita ce rana ke tikar da sama tsakiyar sama da husniya da kyawunta to ya ce mata rana saboda isti'ara sirihiyar. تبدا هاد كلام عمر لو فكرت في ان انت يبا انا لمستو حكم السنين سنه في متميسين تقريبا كانت اسماء الحشاء اكي ابادن كيكي ما ما ذات جهان ذو كسيوني كل من اللي حكم بسيكي تتفو بين لهذه حرارن إن نظر إذن تي كل نظرة إذن نظرة قربا إن كل من وشي من كدريكا Tana mihi in ta kalle ka husance ba ya kamanta kallon mai gushi shazaran annabar bil akhir al ayn wannan bibi da dangala bi ne hujja din ma'ana ta kalli zai ta irin bibi na mata na gehe haka shi iskan ne rawdin hada mata ta min al ward ta sauraron yardi fi khaddiha ta tabbata da kullu kukinta lan nisirani akan jinin kadar wanda yustana ana ɗasan wannan min hajare ta bil alhaza da hararo da kallo launa a san ma da ta zana da bunsurin remi shi abin da bunsurin remi wasu gere ne jajar waɗanda a bisa duci da yawa za ka ji ana kamanta abu da su cewa za su sauko wani can cikin tarjumar kashi abdullahi magana cikin shirin ya ma'ai magana kuma ga shi na yi magana da wurare da yawa wai ya tarkuwa da wasu kuma suna can tsoron yadda shi to shi ta gara da shi ma'ana da wani mutum ne ya kai to nan haka da ya fi ne lahadanta a ko da dole ba sai a yana ne biyayya aiki ya da jawowa to zai kuma daga ina ni samari su dura daga kololuwan manya-manyan duwatsu. Auko ko sabatin kanisa anisa da ta gana da mai ibana fi makulailatin da wuri zuci mai sulbi mustaqabin maflaki mai wuyar shiga mashiga wa'arin murtaka mai kaushin mataka wannan yana can tsakikar wani kin ne yana ibada to da ta gane shi ta nisu hada da ce wata alhahu da ya shagaltar shi ya ɗauke mai hankali an tasbi daga zai bar tasbihin da shi kai da dinihi da addini ne hatta tara wa sai ta gani shi karsa baya karkatu shi ne murur kai sai ce ila misliha yarnur salimu sababatin za masbakar bayna dir'in wa mijwali tun da can alhalimin ma'ana mai jimriya wanda ga tsuhuwa kuma ga haƙuri ya kara shi to kushi yana yi mata zaune ne wanda ba ita ba wanda ba shi ba ka a haba'u jiya giya makalubin yadda an hangarwa ya ma'u ruwa na jana ya wajen turaren wardi bai haya tabbata gare ta yusuf ikan laila idan dare a shayar dungumi mana ka bi duhu sai man gawa man yi haka an zikin lana dungumi arrashifu mai tsusa arrashifu ɗin ga ma'ana ya shifu wadda alif نأتي الذي يشف تمثل بغيت نعرفها التي وصفة صريحة صفتها وكونها بمعرض الأفعال نعم الذي يكتشف كما جاء ترضى حكومة ما جاء الذي ترضى حكومة الأمة نعم، نعم. الراشف ما يقول صدر تنري كهاليونتا يمتاو ينا كنقطع تيشي ونميه baina bayanin zulmi tsakanin farin tasa shi farin mushiriya da min hana ta wallama da lebo ko da tsada ta shi wallama da lebo to cikin wa Allah ya nuna mana haza nufin kitabi wanda an yi rabin littafi don san Allah kai mu gomi sai mu tashi rabi wanda zai fara ga magana ruwa da irin mulkiyar da aka kuma da shida abin da ya shayi haka alhamdulillah phenomenon